Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu san barka bayan da aka sako ɗaliban makarantar kagara ashirin da bakwai da 'yan bindiga suka sace a makon da ya gabata a jihar neja yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da neman 'yan mata ɗalibai sama uku da aka sace a jihar zamfara a ranar juma'a a na asabar aka sako ɗaliban na kagara inda iyaye suka garzaya don yin arba da su malam aliyu aa sale 'ya'yansa biyar aka sace kai gaskiya sai dai mu ce mun gode allah saboda yara guda biyar da mata ɗaya ba abu ne wanda za a ce an samu kwanciyar hankali ba na nuna godiya ga Allah kuma na yi matukan farin ciki sannan kuma na gode ma gwamnatin jihar niger yadda ta taka rawa ta sako mana wannan ɗaliban. Bayan da aka sako ɗaliban kamfanin dalancin labarai na Reuters ya rawaito cewa ya gansu suna tafiya zagaye da jami'an tsaro a kusa da wani ƙauye. Wasu daga cikinsu suna tafiya da kyar yayin da wasu ke neman a taimaka musu da ruwan sha. Wani jami'in gwamnati ya ce shekarun yaran sun kasance tsakanin sha biyar zuwa sha takwas. makarantu a najeriya dai sun zama wuraren da 'yan bindiga kan kai hare-hare don sace ɗaliban da za su nemi kuɗin fansa mafi aksarin masu garkuwa da mutanen kan kai farmakin ne da muggan makamai a kuma kan babura shugaban amurka joe biden ya yi kira ga majalisar dattawan ƙasar da ta amince da tallafin corona na dala tiriliyan 1.9 wanda majalisar wakilai ta amince da shi tallafin za a amfani da shi ne wajen agaza wuraren kasuwanci gwamnati da miliyoyin amurkawa da annobar covid-19 ta dagayyara. inda yanzu ya rage je gaban majalisar dattawa don neman amincewarta kamar da yadda aka yi tsammani majalisar wakilan ta kada kuri'a ne bisa tsarin kwarya ta kwarya wato kuwa ya bi jam'iyyarsa inda 'yan majalisa 219 suka amince da tallafin yayin da 212 suka nuna akasin hakan a majalisar mai rinjan 'yan democrat wannan ce kuma nasara ta farko da biden ya samu a zuwan majalisar tun bayan da ya karbi ragamar tafiyar da mulkin kasar a ranar ashirin ga watan janairu mafi akasarin 'yan republican da yana adawa ne da kudaden da za a kashe wajen samar da allurar kafin cutar da sauran magunguna da za a yaki wannan annoba wacce ta halaka sama da mutum 508 a amurka kana ta sa wasu miliyoyi suka rasa ayyukansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mako uku da akwashe ana baro masu adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a myanmar ya kara zafafa a ranar asabar yayin da jami'an tsaro suka kara amfani da karfin da ya wuce kima a lokacin da aka tura su zuwa birane da garuruwa domin tunkarar masu boron akwai alamu da ke nuna an tura karin jami'an tsaro da ba sa sanye da kayan sarki sama da yadda aka gani a baya yayin da suka rika harba harsashe yaji mai sa kwalla da fetsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar kamfanin dillancin labarai na afp ya roito cewa jami'an tsaron sun yi amfani da harsashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zangar wasu rahotanni da kafafen yada labarai suka fitar sun nuna cewa an harbe wata mata har lahira a tsakiyar garin monya sannan an tsare dimbin masu zanga-zangar babu dai wasu kalamai da suka fito daga bakin 'yan sanda ko gwamnatin kasar ta miyamma saudiya ta ce ta dakila wani harin makami mai linzami da mayakan houthi na kasar yemen suka harba ta saman babban birninta ta da kuma wasu jirage mara matuka da su ma aka harba makare da bamamamai waɗanda suka kaikaici lardin jizan da ke kudancin ƙasar gidan talabijin ɗin ƙasar na al'akbariya ya wallafa wani hoton bidiyo da ya nuna wata fashewa a sararin samaniyar birnin riyad masu amfani da kafafen sada zumunta su ma sun yi ta wallafa bidiyon fashewar wanda ga dukkan alamu ya nuna yadda makaman kariya suka daƙile harin makami mai linzami da aka harba ta saman riyad. dakaran da saudiya ke jagoranta sun kwashe shekaru suna yakar 'yan huthi a yemen sai dai babu wasu kalamai na martani da suka fito daga mayakan na huthi waɗanda suka zafafa kai hare-hare da jirage mara matuka akan ƙasar ta saudiya yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki ne. Kasuwa Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu. Assalamu alaikum. Jama'a masu sauraro muna gode wa Allah da ya sake sada mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole yau mun yi tattaki ne zuwa kasuwan sayar da bisa shi da ke a nan Accra. Suna na Alhaji Baba Sufo, Ladiman greater Accra da bisa. A nan kasuwar ko akwai wani matsayi da kake rike da shi? Eh ni ne ciyaman kasuwan sadda raguna. Alhamdulillah a hannun dana na kuma kai ne wa. Alhaji Alhaji Sa'ad Musa. Ni ne sakatirin yan Boyo shi and celeste Cooperative Association. Ni ne sakatirin. sai kai kuma baba Mudu Kasim. Um, ba da bata lokaci ba. Ko za a bayyana mana yadda aka soma wannan kasuwan daga ina ne aka somo shi. Kasuwan da muka soma da shi ne tari ya yawa. A takaice dan yi shi guntu. Da ni na zo iske. An yi iske lokacin ragunan mu. Kuma ko ana zuwa su albarka. Lokacin ragunan bakon ga duka basu nan. ina samun su ne daga kasan kotumi lome togo togo ina samun suke zuwa da shi muka saba muka sa kadan kadan kadan kadan kuma shi muna samun kuma daga aguzume lokacin muna ma muna yara muna aka muna aka muna aka amuri muka samu muka tallabo muka zo daga bod can kusa da lokacin ba ba muna cikin bod masu da surin nan ai muka zo muka yi a sai zai zamna sosai muka samu baki suna fitowa nigeria mali burkina duk ana kawo su kasan waje duka da kasan afirka suna kawo bisashe suna sauwa lokaci kasuwan ko bai bude ba dun ya kai layya lokacin ba buri a shama ba turaku ba bude shi ba wurin mun nan ne aka bude turaku suna zuwa ana ci kasuwa na su ta kurade ana fito da sanwai ana fito ko'ina dai cin kreta krana muna aka mun haka ne aka zo ko wani mu guda yayan mu dai alhaji da amu shi ne ya samu gini yi daga ashama shi da ko to so suka bude kaso ashama to daga dan kenan aka fita ga jaka kafa ashama su alhaji damunan nake fari su ne kasuwar ka ce an soma shi daga can albarka to ya aka komo nan unguwar wannan ne ne muna nan can complex na'am lokaci ba sunan shi ne complex eh. muna dai wurin foyo oh. na'am sunan shi ne oh. kenan hmm. muna wurin ne ke lokacin a can wurin soja wani sanfiya santi na'am sanfiya santi santi. shi ne zo ya mu muri ture mu kwashe muka zo nan lokaci ba shi nan unguwar ya ake kira na ake kira a tukuleta shi a tukuleta shi amma ba sunan shi ne ba na'am sunan forward mu a zuwa kan wurin kuna sadda ragunan wurin shi an canfa guda gudan na ya koro Republican Station suka turo mu kuma. Na'am, wato ana ta tada kuɗi. Ana ta tada mu da mu da kuɗi. To amma abin da ya kama tun daga nan har zuwa nan New Plus Station har yanzu akwai mutane kuna sai da. Eh mutane mu gefe ne. Na'am. Duk kaga nan gaba nan ga gefe ne. Runway ne nan. Bari in komo wurin secretary. An ka dubi inda kuke nan za ka ga kamar ga ku karkashin wuta sa'an nan kuma kuna kusa da hanyar jirgi yaya waɗannan ke shafan aiki eh ina shafan aikinmu saboda kamar yadda cama ya fadin nan saboda yadda muka komo nan gan nan shi muka kamar nan akwai fili babu kowa shi muka raba muna kasa wurin ruwa na damu shi muka zo karkashin high tension kuma da hanyar jirgin ruwan bai damu amma duka da gwamnati ya kawo mu nan har zuwa yau muna ciki gwamnati ya san zaman mu gwamnati ya san mu nan burin baba baba me mamudu kasim mamudu kasim eh, in kana dubi yanayin kasuwanku daga ga raguna ga awaki ga shanu duk akwai su kuma nan cikin birnin Accra mu. Nan dai Accra ban ce ana kiwo waɗannan bisashe ba. Ina ne kuke samu bisashen A Bisashe wurin zuwa na fito su bako, tamale, kawo. Na'am. Eh, za ka siffata mini irin hali da kukan shiga a lokacin da kuke kwaso waɗannan bisashe daga wurare masu nisa da kake gwada wannan binda ya kama boko burkina faso da mali da sauransu muna zama kuma suna kawo muna ne mu ma mu zuwa can oh, ba ku ke zuwa ba na abu kawo mu da ba zuwa kawo ko su ka wurin mu mu no ke sasarwa ne ke so da zai su na mu ko wurin kuma muna sarwa abin da tafiya kenan to tun da ba ku ne ke zuwa ku sayo ku kawo ba yaya maganan lamarin tsadan dabbobi ba ko ke zuwa ku sai ba su da su yi wannan hidima su sa mota su kawo in sun kawo yaya lamarin kasuwar shi. oh no lamarin kasuwar da ya akwai sauki ciki dole ne za su sar muna mun wani zan ka sai za mu sar ɗan ne za mu samu mu samu. Eh. amma mu kamar ni haka ina ganin bisashen kuna da tsada misalin kamar wannan da ke kwance in ka yi mini kiyasi ya kama kamar nawa wannan farin nan farin nan an ka sami shi ya sauki 11 ko 12 wannan to ka kare mu eh, eh. Na'am. To, a ko eh, dubu miliyan goma sha biyu aka sarmi da wani sai ina ganin shi ya yi tsada. Domin a lokaci da yadda muka san ana sai da bisa shi wato za a iya soyo rago kamar haka 500 600 eh sai gashi yanzu tana batun millions lokacin da ke da 5 cd mhm. biyar cd biyar da cd goma ba wanda ke da lokaci ba wanda ke da thousand nan mun da haka ne a lokacin to sai yau gashi rago daya yanzu kudin ragon nan a lokacin da kake maganar nan ya kenan ya iya sai shanu uku ko hudu shanu shanu hudu shanu shanu na wani lokaci eh, eh. abin da ke ba 1 million ya da ya sai shanu 1 million ko ko 10 cd a sai shanu ah. ka samu shanu 3 abin ga pom pom kun eh. te gana hmm. a lokaci na kenan wato yanzu dai lamarin rayuwa ya yi tsada inda ya sa rayuwa ya sake haka nan canjin ne bai sai a wuri guda gobe mm. fadi jibi tashi kuma su masu kawo munan nan sefa su si in sun zo muna ciniki suna lissafi sefa da kudin lori da komi da kudin hanya duka abin da ya sa abin ya je sama ke lalla an ka dubi wannan sa da ke tsaye kudin ya yi nawa kudin saya kai 80 million 8,000 eh, eh, Ghana cedis. Farin da ke kwance kusa da shi kuma 5,000 eh. sa'annan mai bi masan kuma da ke na'am daga ina ne kace ake ake fitowa da su Niger da Mali da Burkina na'am na'am munyan shanu shi Niger da Mali na'am baba yaya kasuwanci ke tafiya cikin laya ko cikin christmas wani lokacin kasuwar da lokacin ana kama Ana sosai amma wa haka ne muna zama zama ne wani yi sai guda ana na wani zai sai guda amma cikin laye dai ana zuwa wani gana so yi zai sai wani gana so yi christmas ko ana zuwa ana na lokacin sa sakuwa mutum ka kai kamar shekara nawa kana wannan sana'a tun da tashi mutum wani sana'a ba suke haka haife shi za ka nuna cewa ka ci amfanin wannan aiki? Wani ci amfani. Kamar wani irin amfani? Bisa na aure na yara na samu jikoki. Na'am. Jama in aka tambaye ka menene irin hadari da kuke fuskanta game da harkan ku me za ka ci? Abin da faɗi dai aikin mu kasada ne sosai. Mun aikin mu muna ya zama nan wata biyu ma, wata biyar ƙasa da rago guda kuma kullum kaci na wani biyu ma abin da nake ba dabbobi na man gida ban bayaro domin ka zo kai suke ragunan suka rami ya kana gani kaman ba ka sha'awa ma balle ne sai bai bai bai bai shayi sai balle ka samu da haka muka iso karshen shirin na yau sai wani sabon jiko Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana VOA Hausa. Kasuwa a kai ne. Kasuwa a kai mikilo Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai mikilo Murya ta Amerika ga mun shirin binciko mana dayo. Kasuwa a kai mikilo ne. Farashi kan hau kan sauka. Kasuwa a kai mikilo Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan dandalin sihar lahadi Yana mai suna da wurin Fada Moses, ma'aji na cocin Katolika da ta jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. A cikin asiyar ta wannan safiyar Lahadi da ya tada ke mana da mu kokarta mu yi tattalin al'amuran Allah shirin kanmu na yau da kullum. Abin kwaɗi a nan shi ne mai tattalin al'amuran Allah shi wanda ya san cewa rayuwar mutum ba ta dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah. domin taurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto saboda haka masu sauraro kira da ke muna da babban murya da mu takalin al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke hurtaban gaskiyar mu da kuma hurtaban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya ba tare da aikin da ke nuna ta gaban zace a cikin ayyukan mu na yau da kullum sai mu koka mu magance kiyayyar ta ke hana mu amincewa da juna mu yi kokari mu taimaka mu sada salama da adalci kan yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske tattalin alkuma ga Allah muke yi Allah ya taimake mu da kuma samu dace a Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Masu iya magana dai suka ce yara manyan gobe. Wannan ya sa yara suke da buƙatar cikakkiyar kulawa tun suna cikin mahaifiya. A yau dai za mu yi magana ne akan matakan da ya kamata a ɗauka bayan samun juna biyu domin lafiyar uwa da kuma jaririnta. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. To likita a makon da ya gabata mun tattauna kan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi kafin samun juna biyu. To kuma a yau dai za mu yi magana ne akan wato kulawa da mai juna biyun ita take bukata domin lafiyanta da kuma na jaririnta. Kamar wasu matakai ya kamata a dauka da zarar mace ta samu juna biyu. To matakin farko da ya kamata a ɗauka shine a tabbatar da shin juna biyun ne ko kuma ba shi ba ne. Wannan kuma yana yiwuwa ne ta hanyar yin gwaji idan idan aka gwada aka tabbatar juna biyu ne to da buƙatar kuma a duba a tabbatar shin juna biyun nan yana inda ake buƙatar shi ne saboda akwai abin da a likitance ake cewa ectopic pregnancy wato juna biyu ne wanda ba a inda ya kamata ya kasance ba wanda yana iya zama hatsari ga rayuwar ita mahaifiya saboda haka da buƙatar a tabbatar da cewar wannan ciki da aka samu yana cikin mahaifa kuma inda ake buƙatar shi wannan zai ba da natsu. nutsuwa da kwanciyar hankali cewar eh wannan juna biyu a inda yake ne inda ya kamata sannan kuma sai a ɗauki sauran matakai a matakan da za a ɗauka bayan wannan sai ya kasance matakai ne na awo abin da ake cewa awo al'adam a lokacin akwai bincike-bincike da ya kamata a yi wanda za a tabbatar da lafiyar uwa misali za a gwada a ga yawan jininta idan jininta yana yadda ake bukata ko kuma ya yi ƙasa ana bukatar a bata sinadaran sinadaran da zai haɓaka jininta za a gwada kuma firejar jininta karfin jinin a duba saboda daga wannan lokaci har zuwa haihuwa da buƙatar a rinka duba wannan fireja saboda kada a samu hawan jini akwai matan da ba su da hawan jini amma juna biyu yana iya sa su samu hawan jini sannan za a gwada siga akwai matar da ba ta da ciwon siga amma juna biyu yana iya sawa ta samu ciwon siga saboda haka duk waɗannan bincike da ake yi akan yi su akai akai a tabbatar da lafiyarta a tabbatar da lafiyar jariri yadda idan da akwai matsala da an gane a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka a cikin lokaci. Musamman ma da waɗannan cututtuka suke iya samun mace bayan ta samu juna biyu ko da a ce ba ta da su a da misali hawan jini da su ciwon suga. Shin idan ta same su yakan shafi jaririn da ke cikin cikin ta ne? Eh, yana shafar jaririn da ke cikin cikin. Sannan kuma akwai lokacin da saboda hatsarin da zai iya kawowa ga rayuwarta to da buƙatar kenan a fitar da jaririn kafin lokacin haihuwarsa. dalilin da ya yasa kenan dole a rinka duba dubawa a kan lokaci kada a bar abun sai an kai wani matsayi na emergency. To likita a farkon bayanin ka kayi bayani idan mace ta samu juna biyu a duba a ga shin juna biyu ne to shin akwai wani abu mai kama da juna biyu? Eh akwai cututtuka ah, da dama wanda likitocin da suka kware a harkar cututtuka mata za su faɗa miki cewar za su iya nuna alama da a cewar juna biyu ne amma ba juna biyu ba ne kuma alamunsu zai iya zama na alamu kamar na juna biyu ta shine dalilin da yasa ake so a tabbatar din a cikin irin waɗannan misali akwai cutar fibroid tana iya ba da alamu a ɗauka juna biyu ne akwai abin da ake cewa molar pregnancy shi ma zai iya kama da juna biyu amma kuma ba juna biyu ba ne menene muhimmancin ɗaukar waɗannan matakan muhimmancin ɗaukar matakan su ne wanda yake da matsala a gane matsala kafin ta kai ta kai ga tayi illa kuma a ɗauki mataki a lokacin da mataki zai yi amfani to likita kayan magana magana idan an ga mace tana da waɗancan cututtukan da suka same ta bayan samun ciki a cire yaron kafin ya kawo masa matsala ko kuma ita ma ya yi ma rayuwarta barazana kamar daga wani wata ne take iya samun waɗannan cututtukan ko kuma daga zaran an samu ciki ne waɗannan kuma cututtukan suke faruwa to ya danganta shi matsalar nan tana iya tasowa a kowane lokaci kuma ba wai ga kowace mace ba wata matar yana iya zuwa a wata ukun farko wata sai sai a wata ukun tsakiya wata kuma sai a wata ukun karshe saboda haka babu wani takamaimai lokacin da zai faru ga kowace mace saboda wannan shi ya sa dole kenan a bincika tun da ba a tabbatar ba wace ce za ta samu wace ce ba za ta samu ba kuma a wani lokaci ne za ta samu ko kuma a wani lokaci ne za a ce ba za ta samu ba saboda rashin wannan tabbas din ne dalilin da ya yasa ake bincikawa da nan daga lokaci zuwa lokaci a makon da ya gabata kayan magana shirye-shiryen samun ciki ya kamata mace ya kasance nauyinta ya kai ta samu ciki da kuma a watakila ko jiki na kiba da sauransu shin su ma sukan iya kawo matsala ga shi cikin ne ko kuma ita kanta wanda za ta kasance mahaifiya to duka za su iya shafar ita mahaifiya misali matar da take da cutar kiba wadda ake cewa obesity idan ta samu juna biyu juna biyu yana kara musu nauyi wannan kuma yana kara hatsarin samun ciwon suga a cikin juna biyun yana kuma ƙara hatsarin samun hawan jini saboda haka kenan abu ne da zai iya shafar uwa kuma abu ne da zai iya shafar jariri a kan shi ta yaya ake duba lafiyar yaro matin yana cikin ciki to akwai hanyoyi da dama to amma alhamdulillah yanzu saboda an samu ta hanyar kimiyya da fasaha ana iya misali hoton yaron nan a duba a gani shin yana da wata matsala ne yaya kan shi yake yaya gadon ba bayan shi yake za a iya duba zuciyar shi za a iya duba cikin shi za a iya duba ruwan da yake zage da shi din ma yana da yadda ake bukata ko kuma ya yi kaɗan saboda haka ana duba kenan har girman yaron nan shi yana ƙara girma ko baya ƙara girma har kwance shi kwance da yake yadda ake bukata ta ne ko da matsala saboda haka shi ma ta wannan awo ana duba shi kan shi lafiyar yaro da kuma yadda yake girma to likita musamman ma da ke muna magana ne akan mata matakan da ya kamata a ɗauka bayan samun juna biyu To likita bayan gwaje-gwajen da aka yi don gane lafiyan yaro, idan aka gane akwai wata matsala ta wace hanya ake bi domin magance wannan matsalar? To akwai hanyoyi da dama da ake bi. Akwai matsalar da babu maganin ta a take a wurin, amma za a shirya yadda za a dau mataki yadda da an haifi yaro a samu yadda za a yi da matsalar. Ci gaban kimiyya da fasaha ya kai ga akwai jariran da aka gane suna da matsala a cikin mahaifiyarsu kuma aka shiga cikin mahaifiyar tasu aka yi musu aiki kuma aka ci gaba da daukar wannan juna biyu har suka kai lokacin da za a haife su ma waɗannan asibitoci ne masu matukar kayan aiki da matukar kwararru da za su yi wannan to amma dai abu ne da yake faruwa a duniya ko da baya faruwa a tamu duniyar sannan akwai abubuwan da idan an gano din zai sa dalili ne da za a shirya yanayin yadda za a haifi jaririn misali akwai lokacin da za a ga jariri saboda kwanciyar da ya yi kwanciya a maimakon kan shi ya yi ƙasa ya kwanta a kakaife wanda ba dama a yi haihuwar shi ta yadda aka saba haihuwa ta al'ada to kaga kamar irin wannan ba ma a za a shirya yadda za a haife shi ba za a bar mahaifiyar ta shiga nakuda ba saboda ko ta shiga nakuda ba za ta iya haifar su ta haka ba kuma akwai hatsarin in ta ci gaba da nakudar haka rayuwar jaririn da ta ta rayuwa za ta zama cikin hatsari saboda haka shi wannan bincike da ake yi yana taimakawa matuka kan ɗaukar waɗansu matakai wanda ya kamata a bi ko wurin haihuwa ko bayan haihuwar jariri to shin likita musamman ma da in aka gano yaro yana da wata matsala shin akwai matsalolin da suke da nasaba da abin da uwa ke yi da ko na rashin kula da kanta da suke haifarwa wannan jaririn matsala akwai matsalolin da kamar a wancan sati da muka yi magana a misali matan da suke shan giya ko taba ko kuma wasu kwayoyi irin waɗannan shaye-shaye yana iya kawo matsala ga rayuwar jarirai kuma abu ne da aka tabbatar da yana iya kawo matsala nan saboda haka waɗannan al'adun suna iya kawowa sannan kuma akwai abubuwan da su ba mata babba ne kamar yadda muka yi magana su kofi abin da ya shafi irin su goro su shayi da sauransu shi ma yana iya shafar shi juna biyu da aka samu Ta masha Allahu masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. duniya ana ta wani Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.